بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل إنما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم سفهاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبار تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta shida ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in lissafin nasara muna goma sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara cikin amincewar Allah ɗazu mun ziyarci wasu manyan majalisai guda biyu an gabatar da lacca wa mata a masallacin da ake wa lakabi da masallacin Sheikh Abubakar kreta wanda yake can layin yan kosai ba layin yan kosai ba layin kosai wannan ya nuna kosai yana da matsayi a kaduna musamman ma yanzu a cikin wata azumin nan inda ɗaruruwan mata sun taru an gabatar musu da wa'azi kuma mun gaisa da jagorori na wannan majalisi Allah ya ƙara musu albarka sannan an yi taro na mata na nisawo sunna wanda aka yi a masallacin darussalam wanda yake kikinau akwai wani suna da ake karawa yawwa ya tufa ne kun ga shi ba wannan layi yayi kama da layin kofi din da aka mata nan ma ɗaruruwan mata sun taru an gabatar da lacca jami'ai da jagorori na wannan majalisi muna addu'a Allah ya saka mu da alkhairi nisabu sunna kungiya ce ta mata kai tsaye karkashin kungiyar lalata ta ƙasa baki daya kuma kirkwata ta ƙasa a nan kaduna ne kuma neto da yake gudanar da aikace aikacen da shine shugaban gizala na jihar kaduna da fijo mai albarka alhaji tukur isa shi yake gudanar da jagorancin wannan kungiya yanzu ta faɗa da tashi da jihohi nan ba da lokaci ka dan bari ma za ta mai Najeriya gaba da yardar Allah mata da ko suna ko gama katako waɗanda suka sha suna suka koshi ba kuma su kai ba Allah ta'ala ya sa mu dace yau ba fara karatu da wuri ba amma ba laifi na bane ziyarce ce da muka je ba mu dawo da wuri ba kuma sannan shugaban izala na jiya na shi tukuri ta yi je ƙara rike da gida saboda haka laifin laifin shugaba ne duk da cewa zuwan nasa akwai ma'ana a ciki ba wai haka nan kawai je hannun biyu yana nan fitowa da ruwa sai dai wani dai shiri haka sannan ya to Allah ya saka muku da alkhairi domin a madadin ku ya je baki daya muna da abubuwa guda biyu yanzu kai ka kamin mu fara tafsiri abu na farko shine maganar kwamitin kwamitin marayu idan ba manta ba an karanta mana rahoto na kwamitin marayu na abubuwan da kuka tara shekarar ta gabata tun daga nan mataki na jiha da ƙananan hukumomi baki daya abin ya karfa mana gwiwa kwarai da gaske duk wanda ya zo bude tafsiri bara da marayu da gajeyu an ta taimakawa da tafsirin wajen mutum miliyan talatin jimma mutum dubu talatin wajen mutum dubu talatin aka taimakawa nawa dubu talatin to amma bana adadin ya zarta haka bana an taimakawa sama da mutum dubu talatin da shida an samu ci gaba ko ba a samu ci gaba ba an samu ci gaba marayu kawai zalla wajen maraya dubu talatin da ne aka taimakawa ban da gajiyayyu kayan abinci sutura magani ɗaukar nauyin karatu wannan banda makaranta da ake da ita kafin Allah gaba wacce take ita kuma ta sabbin musulunta wanda an samu tallafi na kayan abinci da zakka wacce ake ta kokarin gudanar da ita al'umma Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa aljanna ta zama muku ban baki da na sha gaya mana mai sanya makwabtaka da annabi a aljanna me zai yi ya taimaka wa marayu ni dai ina so a lahira ce ga gidana ga gidan annabi kuma ala rama ma na san kan ra'ayi na yake ko ne ban sani ba duk wanda yana so a lahira ga katangarsa ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahu akbar to wannan aikin da muke na taimakon marayu shine aikin da zai kai mu zuwa ga wannan nasara saboda haka ga sunayen kwamitin marayu zan karanta su idan suna nan kuma yana so su tashi ɗaya domin jama'a su gansu akwai malam ibrahim abdullahi ikara a takbir wannan bawan Allah ku ci gaba da tashi addu'a yana cikin bayan Allah da suka tsaya matasa tsayuwa na daka suka rufa wannan dattijo baya ake samun wa'annan nasarori da kuka ana samu akwai malam yusuf namadi a takbir akwai malam ibrahim adam kasuwar bacci su nawa kasuwar su sulaibi ai baya bacci kasuwar ce ta bacci ba ne da bai bacci ba Allah ta kara kai zaka kurin matashi ne wanda har kan kasa da shi ake babatawa akwai malam Nasir Yusuf Kidin a takbir ana rama yake babban malami da fuskar yara akwai zakaburin dan agajin nan malam awal musa gulma na akwai malam bashir adam mando ina mando ya yawa ga mando da ya taso a takbir akwai babban magana akwai malam musa assalamu alaikum babban Allah rama yace idan zamu masa sallama assalamu alaikum biyu zamu amma mu kara da ya sai mu ce assalamu alaikum ya assalamu alaikum wanda mutum da gobe ta rama da to daga nan akwai malam Adamu Ibrahim Darasa ina Darasa a da kyau gobe gogar ba bayan wanda akwai malam Awal El Wazir ina El Wazir yake wala wajen kullun da ake gugurmaya akwai malam zakariya alhasan kargi a kargi bai so ba akwai malam buhari adamu likita a takbir akwai malam ibrahim abdullahi Rishifa. to sai Rishifa sai ne shekara guda ina bita sunan kamin na iya haddace Rishifa. amma yanzu na iya ba shi na gyara idan na fara a hada kuma yau bayan bayan kwamitin marayu kuma urula duk kadarorin kungiya kirdigar a hannunsa take Allah ya kara wa rayuwa albarka to waɗannan su ne yan kwamitinmu na marayu da shugaban kungiya na jiha ya naɗa su kuma muke ƙaddamar da su ba sani ba ko kuma amince da su duk wanda ya amince shi Allahu akbar to wani babu shakka wai na amince su ne da akwai dan ciwa a ciki da wani ya ce ban da wanka shugaba wannan ya nuna baka yi zaben tumun da daga muna addu'a Allah ya kara musu albarka Allah ya taka musu da alkhairi idan da yayan su za su zama marayu Allah kuma ya jibinci lura da su kafin kwamitin marayu ku koma ku zauna ina son faɗi wata magana da za ta ba ku sha'awa jiya ake maganar cewa yau za a kaddama da kwamitin marayu wasu bayan Allah suka ce su ba su jira sai an kaddama da kwamitin ba su wal kauro da gaggautawa bari su riga ma kwamitin kai gudunmuwa bisa waɗannan wayannan bayan Allah suka kai gudunmuwa ta account din kungiya akwai wani bawan Allah ba suna amma abin da zai ba ku mamaki shine ya shigar da kuɗi a kwamitin malayu na kungiya naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da tamanin da ba suna amma ya shigar da wani kuɗi a kwamitin kwamitin kungiya yan kwamitin sun ga alaƙa to Allah ya saka masa da alheri Allah ya masa albarka Allah ya kai yana cikin masu makwabtaka da annabi ranar tashin alkiyama Allah ya kai da shi ruwan alkautara da salsabe da zanjabe ya hada da kitabu homisik bayan wannan akwai musulmi muslim umma da KBN su ma sun hada gudun kuɗi ta naira dubu talatin sun kami kwamiti da kan kama suka aiko da wannan gudunmuwa domin a har yanzu kwamitin marayu a daidai da ake kaddamar da shi to akwai kuɗi a hannunsa naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da goma sha biyar ga akawun ɗin kwamitin marayu suna akawun ɗin open welfare committee Jibiru kaduna open welfare committee Jibiru kaduna akawun number double zero double one six zero eight double one five zan maimaita double zero double one six zero eight double one five bankin kuma shi ne Stanbic IBTC Bank Allah ya ba mu ikon taimakawa gaba daya saboda haka ga rubutaccen sunan account din ana zagayawa da shi saboda yan uwa su samu su yada shi domin bada wannan gudunmuwa daga yanzu an bude kofa za a ci gaba da karbar wannan gudunmuwa wani bawan Allah har ya kawo gudunmuwa ta naira dubu ɗaya fi sabilillah yace a miƙa zuwa ga kwamitin marayu kuma za mu ci gaba da bada a takbir alhaji hayatu a fiku awal shi ma yanzu nan ya jefa dubu talatin a kawo din kwamitin sun ce yanzu nan suka ga alama muna addu'a Allah ya saka masa alkhairi saboda haka daga nan a ci gaba da bada gudunmuwa bana in Allah ya yarda sai mu wuce inda muke bara yadda bara ta fi bariya to bana in Allah ya yarda kuma sai ta fi bara da yardar yi. Allah ka ba mu iko mai ta wannan aiki kar ka wannan aiki daga hannun ka ba mu dama mu tayi mu tayi har da mu koma zuwa gare ka wannan shine sanarwa ta farko sannan akwai waɗanda za su zagaya su ci gaba da karɓar wannan gudunmuwa a daidai wannan gaba yan uwa masu tambayar kafafen yada labarai da lokacin da ake saka wannan tafsiri na sa malam Nasir shi da daga cikin membobi na kwamitin marayu da ya rubuta mana wayannan lokacin da ake sa tafsiri kuma a bada sanarwa ya shiga cikin karatu saboda yan uwa da suke wurare su san lokacin da ake sa wannan tafsir domin su tara su an rika saurarawa bayan Allah da suka ɗauki wannan nauyi Allah ya saka musu alkhairi to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa akwai kafofin yada labarai masu hoto da na rediyo waɗanda suke sa cikin da malam ke gabatarwa na maza da na mata ana gabatar da tafsiri na mata misalin karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya da rabi ko sha biyu a masallacin juma'a na malali sannan ana gabatar da wannan tafsiri kuma kamar yadda kuke gani a halin yanzu to tashoshin da suke sawa akwai KSMC radio gidan rediyon jihar Kaduna suna sa tafsirin karfe 11 zuwa karfe 12 a kowace rana na safe 11 zuwa 12 a KSMC radio gidan rediyon Nagarta suna sa wannan karatu karfe 2 zuwa karfe 3 na kowace rana haka nan Liberty Liberty Liberty TV da radio suna sawa karfe 4 zuwa karfe 5 na asuba daidai lokacin da ake sahur TV da Alheri Radio suna sanyawa karfe 9 na safe zuwa karfe 10 a kowace rana Freedom Radio suna sawa karfe 6 zuwa karfe 7 na safe karatun maza na mata kuma suna sanyawa karfe 7 zuwa karfe 8 na dare FRC da radio gidan rediyon tarayya suna sanya wannan karatu karfe uku zuwa karfe hudu na kowace rana na yamma uku zuwa hudu na yamma sai sunna TV suna sa karatun karfe goma zuwa karfe sha na dare sai manara TV suna sa karatun karfe sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana su maimaita da daddare kuma karfe sha ɗaya zuwa karfe sha biyu na dare sannan akwai live facebook coverage da ake yi a yanzu haka yadda ake karatu haka ake kama shi a facebook idan kana so sai kai sacin din finbar islamic center za ka ga karatu a da ake yin shi na mata din da na da na maza Allah ya ba mu dacewa assalamu alaikum bayan Allah da suke daukan wannan nauyi Allah ya saka musu alkhairi kai da kaji waɗannan kafafe ka san kuɗaɗe ne masu yawa ake kashewa kuma wasu bayan Allah da suke ɗaukan kuɗaɗen su su hana ƴaƴansu su hana matansu su hana iyalansu su hana kansu su baiwa Allah domin a yada ne domin a yada da'awa da karantarwa to muna addu'a duka wayannan bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah bai musu da ninkin ba ninkin abin da suka bayar ana sanar da ni da cewa yanzu yanzu na wani bawan Allah bisa kiran da aka yi je aka ce za a kaddamar da gudunmuwa ya kawo gudunmuwa ta tamfa turmi talatin da yadi ashirin domin a tallafa wa marayu Allah ya saka masa da a takbir yanzu da wani bawan Allah ya kawo kuɗi kashi naira dubu ɗari yake a ba kashadan ba ba takadan ba Allah ya saka da alheri to Allah rama shi ya baraka wa man Nah. ومن قال ترى الله أكبر والملائكة باسطوا أيديهم فاخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تذكرون الله أكبر Allah madaukin sarki ya ce wa man azlam ai la ahada azlam da aka yi jarabawa ta manyan azzalumai wanda ya zura daya shine man iftara ala allahi kadhiba wanda ya kirkiri ƙarya ya rasa wa zai jingina wa zai jingina wa Allah zalunci yayi girma ya ke kirkirar ƙarya a jingina wa Allah malamai suka ce ta hanya uku hanya ta farko shine sa wa Allah abokin tarayya duk wanda ya sa wa Allah abokin tarayya to ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah dan Allah bai da abokin tarayya wahdahu la sharika lahu hanya ta biyu shine ka ce Allah yana da da duk wanda ya ce Allah yana da da ya kirkiri ƙarya ya jingina wa ya jingina wa Allah domin shi Allah ya anna da huwa ladu بديع السماوات والأرض أي. أنا يقول له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Allah ya ce an na kunu da huwa rado, taka ga Allah zai samu ɗa, walam ta kun da hu sahiba alhali da mata. Ai idan za ka samu ɗa, sharɗin farko ne ka samu mai. mata ko sannan ita mata sai ta haihu ne sai ta haihu dan in baka samu mata ba ba mai da zai ka samu dan da kai ka haife shi to wanda bai da mata Allah ya kuru da huwa da ta ga zai samu da to in kace Allah yana da da ka kirkiri ƙarya ka jigirawa hanya ta uku shine kirkirar hukunci ko abin da halal ne kace haramun ne ko haramun kace halal ne ko ka kirkiro to shi ma wannan idan kai ka kirkiri ƙarya ka jingina wa Allah shine allahu shuraka wa shara'u lahu min ad-din ma lam ya'zan bi ila ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب kada ku yadda ku faɗa dangane da abin da harsunanku ke siffantawa na ƙarya ku rinka cewa haza halal wannan halal ne wa haza haram wannan haram ne ba Allah ya faɗa ba da tabtaru ala Allah al-kadhiba dan ku ke ƙarya ku jingina wa ku jingina wa Allah Allah ce inna allazina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihuna lalle waɗanda ke ƙirƙirar ƙarya su jingina wa Allah to waɗannan ba sa rabota a ranar tashin kiyama malamai suka ce waɗannan hanyoyi guda uku su ne hanyoyin da ake ƙirƙirar ƙarya a jingina wa Allah ko ka kirkiro abokin tarayya kamar yadda musulmai suka yi ko ka ce Allah yana da ɗa kamar yadda nasara suka yi ko ka rinka halartawa kana haramtawa kamar yadda malaman yahudawa suka yi da kuma yan bid'a suna nan a ta kirkiro halal a kirkiro ne a kirkiro haram ka rinka jin karatu iri iri a karatun yankan cibiya a karatun menene menene karatun wace ce wanda duka babu inda aka samu shi ko sai karatu ya kan cibiya wai idan jaririn namiji ne wai kazo tsohuwa ta za ta yi da karanta ta ce assalamu alayka ya muhammadu ka zo da kanka ba sako ba ke kirkin ke ke yanzu na karatu sai inda aka samu shi ba wai mace ce assalamu alayki ya fadi masa kin zo da kanki ba sako ba ke tudu wasu karance-karance da wasu kulubboto karfa inda aka samu irin karatun tsohuwa mai sace ladan sallah alhamdu ta kalkala kula uzun lesiya tara na mun gaza tara na mun za a hadu salwa balwa kira alamtara kaifa akuf mugu marid wani karatu mai kwanciya ta tsakar ɗaki karatun wace ce wace ce karatun kunaman lahira karatu kai ta jin su kullum in iri da kirkiro shi a kai Allah ka raba mu da bid'a ko wani abu maka zance ana so a yi sau uku ana wai har da sai ka ka san bid'a ta samu gidi zama har ƴan sunnoni da ƴan musahabai ake mata wannan duk kirkirar ƙarya ne a jingina wa Allah an gane wannan aw qala uhiya ilayya babu azzalimi kamar wanda yace an mun wahayi wa lam yuha ilayhi shay'un alhali ba masa wahayi ba annabawan ƙarya sun fara bayyana tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka fara bayyana annabawa ne irin su musailama kazzab musailama sai annabi yana da rai ya bayyana ɗan ƙabilar banu hanifa da ya rubuta wa annabi wasiƙa ya ce min musailama ta rasulillah ila muhammadin rasulillah ka je ta shiga kai fa inni ukhbiruka bi anni ushriktu fil amri ma'aka لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم la ya'dilu wai daga musailama rasulullah zuwa muhammadu rasulullah abin da yasa na rubuto maka wasiƙa domin sanar da kai cewa harkar nan ta annabtaka ni ma an shigo da ni cike yanzu biyu ne ni da jama'a ta muke da rabin ƙasa nan jurisdiction din annabtakar muke nan shawa kuma suna da rabi kai kuma can sai ka je ka dafa matawa. duk da na san Quraishawa ba su da adalci yanzu haka sai sun kawo rigima kan wannan Annabi da tashi rubuta masa reply sai ya rubuta min Muhammadin Rasulullah ila Musailama al-Kazza السلام على من اتبع الهدى فإن الأرض لله جميعا يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين كل الصفوة annabi ce daga muhammadu rasulullah zuwa ga musailama sarkin karya musailama zuki ta mallaki sai ce amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shirya ina sanar da kai ƙasa ta Allah ce gaba daya yana gadar da ita ga wanda ya ga dama sai dai ba mai gamawa da duniya lafiya ya kyakkyawan karshe sai mai tsoron Allah wasiƙa ta gari ka ji wasiƙar annabi layi ɗaya amma duk darasin da ake bukata ta ƙunshi wannan bai hana fasila mai ci gaba da hauma hauma da bagada bagada ba ƙarshe har ya fara cewa ba an fara sauko masa da ayoyi amma sai kalli ayar ƙwa'ani sai ya sata da ya kalli wannan zai ake garka sai ya sato yace wa ti dahina wal kabizati kubza wal sai da rubutu kuma wai da mata masu nika alkama nikawa bayan sun gami ka ta su kwaba ta su toya waina toya ke dole wai zarfi ya karu ya sake kirkiro ta sura ta sabon sura ta sauko alfil wa ma adraka mal fil lahu zanabun kathir wa qurtumun tawil wa wannan sura ce cikakke a Qur'anin Musulma wai alfilu giwa wa ma adraka malfin malfin menene giwa wa ma adraka malfin me yasa da kai abin da ake cewa giwa ka san ta in baka san ta ba lahu zalabun kafir bin talan gajere ne ita giwa take ta gajere ne shi lahu zalabun kathir wa qurtum dawin amma hancin ta dogore ne wa ajnihatan ga fangara fangaran kunnuwa guda biyu ka annama mai wahatan ko wani kullun zaka dauka faifai ne wai ya kawo sura kai wanda akwai sauki bulu haka aka yi ta fama da shi kuma aka samu biya suka ta bin shi har aka kai lokacin da za a yaƙe shi lokacin da za a yaƙe shi domin bayan mutuwar annabi sai mabiya suka ta bin shi sai na bakar ya tada runduna ƙarƙashin ikirama ibn ya yace je yaƙi musulama amma yace mata in ya zai dakata kar ya fara yakin dan sojojin musulma suna da yawa sai an turo masa reinforcement sai an karo sojoji amma lokacin da ikrama ya je ga musulma ya ga annabi ƙarya mai da taka, sai ga bare ya tsayawa ya jira ba sai ya auka wa musulma aka fafata karshe musulma ya samu nasara aka kashe musulmai da yawa musulun fa lokacin aka ƙara hura hanci a annabin ƙarya ya ce wannan ita ce badar ina badar ina kenan da aka fara da ita daga nan sai aka tura masa runduna ƙarƙashin Khalid ibn Walid Saifullah ibn yanzu ga runduna ta zo da babban komanda ana zuwa sai Khalid ya sauko ya ce tun da kai annabi ne ka sauko ni da kai bukara in har kai annabi gaskiya ne musailama ya ce ba zai je ba za a tuni a zartakarsa ya je ya san wa ake cewa kalin ibn wari ya yi mutu mutu ya yi mutu mutu kashe da ya daure ya ta maza ai da aka je aka fara karawa wato ka ya ankara ya ga mutuwa kusa <laughs> a nan ya watsar da addartaka ya falle da gudu to annabin ƙarya ya gudu wa zai tsaya cikin jama'a sa suka kama gudu kusa je yana da wata babban gona da aka kewaye da wata katuwar katanga ya sa wa gonar suna hadikatu rahman gona Allah sunan gonar suka shiga cikin gonar aka kulle ta katanga suke ta harbin musulmai da kibiya aka rasa yadda za a yi abu ya zafi nan take wani sahabi da ake cewa bara ya zai samu komanda ya ce shi shi kadai a dauke shi a jefa shi cikin gona ta katanga zai iya bude gonar zai bude gida kafirai ne fa da makamai a cike shi shi kadai a dauke shi a jefa aka ce zai halakar da kansa komanda ya ce in ji waye ku jefa shi ba ya ba da rayuwarsa ba wai turnuku faɗan aljihun ne ya za a jefa shi aka samu garkuwa an san garkuwa wacce an harbo shi ake tarewa da ita aka dora shi akai kaman faranti kenan aka zo jikin katanga aka daga tsayin hannunsu ya kare ba kai bakin katanga da zai iya kama ba saboda tsawon katangar sai aka samu masu an san mashi jam'i na mashi shine masu sai aka juyar da masu inin mashin yana kasa gindin mashin inda ba nan karfe mai tsini yake ba shine a sama sai aka kara a jikin wannan baka sai aka ƙara dagawa kun yanzu wannan masu sun ƙara daga abin da zuwa sama daidai wannan lokaci yana rataye da takobi shi sai ya kama katanga yana kama ya alkafura ya dirga shi kadai yana dirgawa kafirai mabiya musu musulama suka wuce a kan haka aka rinka bala'i sahabbai daga waje sai dai suka ga kura ta tunnuke a cikin katanga sai dai ƙarar ƙarfe kake ji idan takobi ya karo da takobi kai wai a cikin mazaje ma akwai maza kamar yadda a cikin mazaje ma ake samun ne ake samun mata yan baki ne suka tara mutane maza da mata aka ce to mata ku kwanta a nan maza ku kwanta a nan kawai wani sai fara cikin mata aka ce kai ya za ka kwanta cikin mata cikin maza ka ce ka kwanta yace ai na fasa maza ta kai ku bane kwanta cikin su haka yana ja da baya ana kawo sara yana karewa har ya isa bakin gate ya sare kan masu gadin gate ya bude gate aka shigo aka ci da yake wahashi wanda ya kashe sayyidina Hamza da wannan mashin da ya kashe sayyidina Hamza dama ya dauko mashin a lokacin ya musulunta yana yawo musulma kawai yake nema kawai san sai ya hange shi dama shi ya hange ka ya saiti ya daga ya jijjiga to ya san an gama yana jefawa ya same shi a kirji ya zubar da shi kasa kamin ya je zara mashin sa ba annabi ƙarya ya tafi lahira ya zo ya zare mashin sai ya juya dama shi kada ya zo ya kashe ya hazihi bitil na kashe wanda ya fi kowa alheri a cikin al'ummar mu bayan annabi shine hamza to nayi kafara na kashe wanda ya fi kowa sharri a cikin al'ummar shine mutuna ina fata wannan kisa ya zama kafara ga wannan kisan Allahu akbar daga na aka zo karshen sa au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay irin su abul aswad al-unsi shi ma wani annabi ƙarya ne ya taɓa kashe ɗan saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan ta'adda ne aka samu wata annabiyar ƙarya ya sake lallabewa ya aure ta fake annabi plus fake annabiya eh tija aka ce ya zaki ce ke ma annabi ya ce bayan annabi ya ce la nabi ya ba'ari nake ba ku fahimci annabi bane ai la nabi yake ne kuma nabi ya ce ba nabiyin ba shi kuma na ba cewa la nabiyya ta ba ba'di ba cewa la nabiyya ba annabi namiji to ni ba annabi yake ta mace saboda haka ne akwai kofar a same irin wayannan annabawan ƙarya suna nan sun bullo da yawa na ga muku a yanzu haka nan Nijar dogon dutse akwai Mustapha da Koko yana nan ya fito ya ce shi ma annabi yanzu haka magana da yake da ku kuma yana da mabiya mun taba mun zuwa wazi shekaru da suka wuce muka yi mukabala da shi na taɓa mukabala da shi ko karatun jirgi bai yi ba amma yana nan ya halakar da jama'a ko la zo mu Nijar mun je mu yi wa'azi a doso kafin mu shiga ya mai sai da aka samu su daga cikin almajiran sa Allah ya sa suka gane gaskiya suka rabu da shi a ranar shi ma yana nan ya tara mabiya shi ma annabi bahaushe dan Nijar dan dogon doki. haka ake taruwa ana masa waka ana farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe farin cikin mu yau dai ga annabi bahaushe kai ka sakar ko Allah ya aiko bahaushe tun da gashi Allah ya aiko ba haushe ko wajen hisabin mu da hausa za a yi wai yana ma an zo hisabi da hausa za mu hisabi Allah ya kai mu bari a je lahira kana zaune mala'ika ya ce ma in muka ka ce in za ka yi magana da hausa ka yi ma za ka yi maka bari mu muna da annabi ba haushe ka fi dukkan tsaya shine ya da uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shi a wannan babin su qulubul bakari sun shiga wanda yake a masa wahayin salatul fajr qulubul bakari wai qulubi ne magana tana na cikin jawayar ma'ani in wani yake muku ƙarya ne ku kawo shi gaba na in bude mai in karanta mai wai shi ya zauna ne a dakin Ka'aba yana roƙon Allah Allah ya bashi salatin da bai ba kowa ba Talatin da bai ba annabi Muhammadu ba bai ba annabi Ibrahim ba bai ba annabi Nuhu ba bai ba bai ba bai ba bai ba shi a bashi salatin da Allah bai ba kowa wai da ya dade yana wannan addu'a masu shari suka ce sai da yayi shekara arba'in wasu suka ce kwana arba'in to mu ɗauki ɗan kaɗan kwana nawa kwana arba'in ya yi addu'a yana cikin ɗakin ka'aba bai fito ba to yin ji fitsari ina yake ko za ka kwana arba'in ba kai fitsari ba aka ce kwana arba'in yana ciki bai fito ba in yanzu bayan gida ina yake to kuma ina yake sallah dan malamai sun rinja yadda ba a yi sallar farilla a cikin dakin kawa ba a yi sallar farilla sallar nafila ce aka yi sabani ya halatta a yi ko bai halatta a yi ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi fatahu makka an yi sabani ya yi sallar cikin dakin kawa ko bai ba wasu sabai suka ce ya yi bainar abudaini akwai ginshikai da suka tallabe dakin kawa daga cikin an buɗe kofar dakin kashi da ciki to tsakanin wayannan gishikan guda biyu annabi ya tsaya yayi sallah a wurin nafila sahabin da yace annabi bai yi ba malamai suka ce shi ne sahabin da annabi ya aika ya kawo ruwa domin an yi zane-zane shirka da rubuce-rubuce na kafirci a ciki annabi yana so ya wanke shi aka tura ya je nemo ruwa sai aka ce to duk kila sanda ya tafi nemo ruwan a lokacin da manzon Allah ya wannan nafila raka'a yayi wannan sallar nafila amma bisa wannan malamai suke sabani ko suka ce ya halatta a yi a ciki suka ce bai halatta ba domin qur'ani cewa ya akan bi daki in za a yi sallah ba a shiga cikin dakin ina ba ta da wannan to in ka shiga daki ina za a kalla to shi kwanan sa arba'in a ciki bai fito ba to sallar farilla ina yake yanzu to sai yace sai Allah ya bashi wannan salati kuma sai mala'ika ya kawo mashi mala'ikan sai da aka sa alif da lam da ka gane jibrilu ake ne ba jibrilu ne yake kawo wahayi ba sai ya kawo mashi wahayi idan jibrilu zai kawo annabi wahayi a rubuce yake kawo ko yana gaya wa annabi ne annabi ya haddace ya faɗa wa sahabbai su rubuta yana gaya masa da sai ya sa rubuta yana gaya mashi da ita a wani suratul najm ta faɗi process ɗin alaram karanta mana process ɗin yawa sannan wa ke kawo hayi ya yake a ina ya daidaita sannan sai kaka kamar yaya sai yayi me kun ji process din Qur'ani ya fara idan yawa annabi wahayi annabi shi kuma sai karanta wa sahabbai su rubuta dan shi annabi bai iya rubutu ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi Allah ya ce kamin Qur'ani baka taba karanta wani littafi kamin shi ba kuma Qur'anin ba kai kake rubutawa da hannunka na dama ba saboda sahabbai da suke rubutawa Allah ya ce da masu banna yin yi kokonto ce ka kirkiro Qur'ani to ayi sa baka je makaranta ba baka iya rubutu da karatu ba sai a ce kai ka kirkiro lalle Qur'ani ne daga wajen Allah ne to amma shi yake salatin da aka tashi kawo mai salatin yace maktubatun fi sahifatin min an a rubuce aka saukar da salatin a jikin takarda ta haske kun ga salatin ya fi Qur'ani kenan tunda daga can Allah ya rubuto sa na kawo aw qala uhiya ilayya walam yuha ilayhi shay wannan shine mutum na biyu da kuwa zalunci mutum na uku Allah ya ce wa man qala ta unzilu misla ma anzalna wanda yake shi ma zai iya saukar da kwatankwacin abin da Allah ya saukar yana ganin cewa shi ma zai iya kawo Qur'ani zai iya rubuta Qur'ani wannan shine azabi na nawa shine azabi na uku irin wayannan mutanen ne Allah ya magana akan su yace wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha إن هذا إلا أساطير الأولين أنسى أبو كافر يا زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا كما النظر ابن الحارث idan annabi ya karanta qur'ani sai koma je samu kafirai yace menene ne ya karanta wannan qur'ani ni ma in daga dama wallahi sai mun muku irin wannan qur'ani menene ne kaji kare banza akwai mai ya kawo qur'ani har da hankalin bature bai ce zai iya kawo qur'ani littafin Allah banda Allah babu wanda yake zo da wannan qur'ani Allah yayi challenge din mutanen duniya gaba daya yace in sun isa su kawo qur'ani mutanen ma yace mu haɗu da aljanu mu mitin mu taimaki juna qul la in jitama'atil بمثل هذا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض Allah ya ce da mutanen duniya da aljanun duniya za su iya taruwa domin su zo da kwatankwacin wannan Qur'ani Allah ya ce wallahi ko sun taimaka wa juna ta fuskar fasaha ba su su zo da kwatankwacin Qur'ani kai da abin ya gagara ma Allah madaukin sarki cewa ya su kawo sura guda goma kawai cikin sura ɗari da goma sha hudu Allah ya ce in kun isa ku zo da surori goma katan amma su zama irin uslubin qur'ani da girma da hikimarsa da balagarsa da ilimin da ke ciki muftaraya da wayanda kirkiro su kuka yi wallahi larabawa gaba da suka yi dangon ba za su iya kawo sura guda goma ba Allah ya ce tun goma ta muku yawa ku kawo sura kwana dai kallin ta وإن كنتم في ريب

da larabawa yace su kawo sura guda daya wallahi ba sai kawo sura fara daya sun san qur'ani san me zai baku mamaki akwai larabawa da sun musulunta ne saboda fasaha da ke cikin qur'ani ne akwai balarabin da ya ji annabi ya karanta wata aya wallahi nan take fadi ya da. bai karba shahada aya tana cikin suratul hud wa qila ya arabu la imani bari ku jaya على ya ji annabi ya karanta wannan aya ne bai taba jin usulubin magana yin wannan ba Waƙila ya ardu ibla ima'aki wa ya sama'u aqalihi wa jibal ma'u wa qudiya al-amru wattawat ala al-jinki sai fadi wa Allah aka ce ka musulunta ne ce ba musulunta ba aka ce me yasa ka kai sujada yace sajadtu li fasahati nayi sujada ne ban taba jin magana da fasaha wannan magana wani littafi kenan alqur'ani ya wanda yake zai kawo qur'ani ya zama mahaukaci sai za ka iya kawo shi Allah ka gafarta mana shine wa man qala sa unzilu mithla ma anzala wannan ya zama babban azabi sai Allah ya ce walau tara da ake ce kai ne kallo zaka ga walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut lokacin da azzalimai mushrikai suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku kuma sun shimfida hannayensu suna dukan shine walau tara idh wafa allazina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum idan za a karbi ran kafiri mala'iku dukan fuskarsa suke suna dukan bayansa dukansa ake ana jibgarsa a lokacin za a zare masa rai to wannan idan aka zara ran wani hali zai shiga shine wai mala'ikatu zuwa aydihim sai mala'iku su ce musu an anfusakum ku fiddo ranku da kanku wani irin bala'i ne wani ku fiddo ranku da kanku yanzu mala'ika ya ce ma da ranka da kanka ka kawo ya za ka yi daga ina za ka ciro shi sai su ce musu al a wannan ranar tujzauna azabal hud za a sakanka muku da azaba ta wulaƙanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haq saboda abin da kuka sace kuna fada dangane da ubangiji wanda ba gaskiya bane wa kuntum an ayatihi tastakbirun sannan kuka sace kuna girman kai wa ayoyin Allah shi yasa za ku dandana azaba tun lokacin mutuwa Allah ka sauka ga mana mutuwa ya ku bayan Allah mutuwa musiba ce babanka ya mutu danka ya mutu matarka ta mutu abokinka ya mutu malaminka ya mutu duk ba mutuwa kai ba baka san me ake cewa mutuwa ba sai da mala'ika ya zo cewa kai ne za a zara ranka ranar za ka san abin da ake cewa mutuwa wallahi ranar za ka san abin da ake cewa mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake roƙon Allah ya sauƙaƙa masa azabar mutuwa manzon Allah har zai bar duniya cewa yake la ilaha illallah inna lil mauti la sakara la ilaha illallah inna lil mawt da sakarat abinda annabi yake faɗa kafin ya ba duniya lalle mutuwa tana da magagi tana da magagi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan annabi zai faɗi wannan magana ni da kai ran da za a zara rabu mai zamu fara ya Allah ka ji tausayi ya Allah ka turo mala'ikun rahama karɓar rayuwar ya Allah ka ba su umarni su ɗauki mu a cikin sauki Allah ka sauƙaƙa mana azabar mutuwa Allah ka sauƙaƙa mana azabar kabari Allah ka sauƙaƙa mana azabar ranar tashin alƙiyama Allah ka sauƙaƙa mana azabar tsallake sarari Allah ka sauƙaƙa mana azabar awo Allah ka sauƙaƙa mana azabar sikeri Allah ka sa muna cikin masu shiga aljanna ranar tashin alƙiyama subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk